a jimilce wace rawa ce kungiyoyin fararen hula suke takawa a fannin kare haƙƙin 'yan ƙasa des associations. Ƙungiyoyi ne da ke da manufofi, ya zan manufofin ci gaba ne a jimilce, ko kuma manufofin gabatar da kariyar demokaradiyya da 'yancin ɗan adam, kuma suna iya zama manufofin agaji. Ƙungiyoyin farar hula suna gabatar da ayyukan wayar da kai, suna ba da shawarwari da kuma ayyukan nuna 'yan kasance ta hanyar wayar da kai, kariya da kuma inganta darajar 'yancin ɗan adam. kan azumilci kenan faɗakarwar rungumar 'yan kasanci a cikin zamantakewa kuma a fuskar aikinsu a cikin tsarin ƙananan hukumomi wannan aiki an zayyana shi ƙarara a cikin kundin tafiyar da aikin ƙananan hukumomi. Dan general de Wace irin rawa ƙungiyoyin fararen hula suke takawa a fuskar zamantakewa cikin garuruwa? ils font la promotion des droits des citoyens. Suna gabatarwar 'yancin ɗan adam a cikin kwami. don a lissafa da 'yancin nasu. Haka zalika suna bayar da shawarwari don ganin an kyautata siyasar cin moriyar jama'a musamman bisa ga zamantakewa. Kenan ƙungiyoyin farar hula na taka rawar a zo a gani mai fa'ida bisa kwanciyar hankali cikin zamantakewa. Dalla ke ci da social. Waɗanne matsaloli ne ƙungiyoyin fararen hula ke fuskanta wajen kare haƙƙin 'yan ƙasa musamman a cikin ƙananan hukumomi. Da farko hana fita waje a yi zanga-zanga a sararin 'yan kasanci, saboda sararin 'yan kasanci shine a jimilci yanayi da ke akwai kewayen muhalli da ke baiwa ƙungiyoyin fara hula damar ba da gudunmuwa ta kan siyasar cin moriyar jama'a game da shimfiɗar wasu dokokin da ke hana ruwa gudu, musamman gazartar da wannan 'yanci da kuma jin daɗi. Kamar misalin dokar da ta zayyana ƙa'idodi sanadin zanga-zanga kan titi cewa da doka mai lamba ta dubu biyu da hudu sufuri arba'in da bakwai haka zalika doka bisa yin laihi ta kan yanar gizo doka ko kuma in ce kuduri kan kungiyoyin farar fula da aka dauka alhali ko dukkan wa'annan yancin kundin tsarin mulkin kasa ya tabbatar da su wanda shine gaba daya gimshikin doka la constitution qui est